الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 135 suratun nisa'i na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hmm. ya فلا Allah yake kiran mumunai a har yanzu dai Allah yana daɗa ja mana kunne wajen adalci idan muka duba tun abin da ya faru da bayahuden nan da wannan tu'umatu ibnu ubairik wannan bawan Allah da ya fito daga ƙabilun bani ubairik abin da ya faru da shi ya yi sata suka je suka makalawa wa to wannan abun fa shi ya haifar da waɗannan ayoyin salsalan ayoyin suke ta zuwa domin wato Allah bai sun a tozartar da haƙƙin wani sannan kuma a wajen kotuna ne haƙoƙi ke salwanta sannan hatsarin kaƙiyin hukunci da abin da Allah ya faɗa ba yana kai mutum ga kafurci domin Allah ce wa mallam ya kumbi ma an zalallahu fa'ula'ika humul kafirun fa'ula'ika humul zalimun fa'ula'ika humul fasiku hatsari ne babba to su ne dai salsalan ayoyin nan suke ta zuwa Allah yake jan kunnen mu mu kada fa mu yi irin abinda da waɗancan ƙabilun suka yi na bani ubairik suka haɗu suka haɗu saboda suna da kuɗi su mawadata ne suka haɗa ƙarfe da ƙarfi don su kare nasu da ya sata su ɗora ma wancan ba yahudi da yake talaka ne bai da galifi kada a kuskura a haka shi ne Allah ya ce ya ayyuhallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da ni in ji Allah in dai har ku yi imani da ni ɗin da gaske to ga doka kunu ina son ku kasance a rayuwanku ƙawwami na bilƙisti masu da adalci masu tsayi da adalci shuhada alillahi masu ba da shaida kuma don Allah in kai ne alkalin to ka tsayi da adalci in kai mai ba da shaida ne aka kira ka ka ba da shaidan domin Allah subhanahu wa ta'ala walau ala anfusikum Allah ce ko da shaidan a kai karan kanka ne ya za a yi mutu ya ba da shaida a shi kanshi ka ce e husuma ce ta haɗa ka da wani yana binka dubu dari ka ka biya yane yane ya kai ka kotu alkali ya nemi bayani ka ce e tabbas yana bi na kuɗi tabbas yana bi na kuɗi kaga ka ba da shaida a kanka kenan cewa lallai wannan bawan Allah akwai haƙƙin shi a wuyanka ko rigiman gida ko fuloti ko fili ko wani abu ya kai ka ƙara kace tabbas ni na shiga masa fili tabbas na shiga masa fili to Allah ya ce haka nike so ku ba da shaida tsakani da Allah awil walidaini ko kuma shaida kai ka sani akan iyayenka mahaifiyarka ko mahaifinka ka ba da shaida cewa eh lallai su ne suka taɓa ma wancan haƙƙi kai kai kana nan lokacin da babanka ya karɓi bashin wannan e ina nan tabbas babana ya karɓi bashi a hannun shi kai wannan gidan kai ka tabbatar wannan filin naku ne iya nan ne ci a'a gaskiya tabbas an shiga haƙƙin wancan kaɗan don ga iya na babana nan ina shaida lokacin da aka saya to Allah ya ce ko da shaidan against kanka ne ko iyayenka Allah yana farawa da wanda ya ambaci wanda suke kusa da kai in dai har ka iya ba da shaida a kanka a kan iyayenka to babu shakka babu wanda ba za ka ba da shaida a kansa ba Walakrabina ko kuma ‘yan uwanka na jini yayanka ne ya yi rashin gaskiya kace tabbas Kaninka ne ƙanwarka ce yarka ce kawunka ne babbanka ne Allah ce ku ba da shaida ku tabbatar domin kada ku kasance ku yi iri yadda waɗancan mutane su suka yi suka goyi bayan ɗan uwansu suka ɓoye kuma suka je wa annabi suka ba da shaida murɗaɗɗiyar shaida ta ƙarya ba don Allah ba suka ƙi su bayyana manzon Allah sallallahu hakikanin abin da ya faru har manzon Allah ya yunkura zai zartar da hukunci sai Allah ya saukar da aya ya tona asiri to kada ku kuskura ku zauna a haka ko da wannan abun tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba da adalcin nan ne sammai da kasai suka tsaya in ji annabi sallallahu da ba don adalci ba sammai da kasai da tuntuni sun rikito adalcin Allah ne ke rike su Allah ya ce in yakun ghaniyan kada mutumin nan da za ku ba da shaida ku ga wai mai kuɗi ne ku ƙi ba da shaida ta gaskiya don ya wahala don shi mai kuɗi ne kamar yadda na faɗa oho ba yana da kuɗi ba ai ku bari kawai za a tatsa za a yaga ka zo a haɗa baki da shi wai don mai kuɗi ne an ga mai kuɗi ne a je a cuce shi ina fata an gane ko au ƙiran ko kuma kuna gani don wancan talaka ne ba mai tsaya masa a ce da Allah ku karba wa zai tsaya masa ina fata an gane ko to Allah ya ce da mai kuɗin da talakan fallahu aula bihima dukkansu nawa ne in ji Allah dukkansu bayina ne kowa a tsaida masa adalci gurgudo yanzu ba ka lura 'yan shaguna masu sai da kaya a shago da sun da kayi fakin da wata jeep ko wata mota ta alfarma ba ka gani su canja kaya su canja farashin wannan an mai adalci to me me me me yayi da shi bai cancanci ya sayi kayan a yanda farashinsu suke ba me ya maka na laifi don kawai ya zo da mota babba a tasudunan nasa hasada kenan don Allah ya mai mota ko ya ba shi arziki abinda kowa ya sani ana sai da shi naira dubu ɗaya don kawai ka kaga bawan Allah ya zo wai laifin shi kawai ya yi kuɗi laifin shi kawai Allah ya azurta shi saboda haka bari ka cuce shi ina fata an gane ko me illa ne in ka faɗa mutum kowane iri haƙiƙan yadda kake sai da kayanka ne idan ya wuce wani talaka ya zo sai a ce nawa wannan dubu ɗaya ne nawa wannan dubu ɗaya ne a yi ta saya a yi ta saya amma da an ga wani ya sauko da mota ya yi fakin sai a kalle ta <laughs> alhaji a yi dubu biyu ne ko da yake wata rana ina faɗan irin wannan su ma suka ce ɗan kasuwan suka ce ai mutanenmu don tsaban su ma nuna wani wani ƙarya da isan wai in kace mai dubu ɗaya ne heyare na sai ya rena ya ga kaman jabu ne to kai dai ka faɗa mai tsakani da Allah ba ruwanka da harkan shi Allah ce dai kunu qawwamina bil qist ku tsayi da adalci sawa'un mai kuɗi ne in yakun ganiyan in mai kuɗi ne kar ku mu'amalance shi mummunan mu'amala wai don shi mai kuɗi ne aw faqiran kada ku kalle shi ku mu'amalance shi mummunar mu'amala wai don talaka ne ba mai tsaya masa a kwace filin talaka a kwace filin maraya an san maraya nan bai da kowa sai uwar shi ba mai tsaya musu ba su da karfi su dauko lauya mutu ya ce a cuce su Allah ya ce dukkansu dukkansu kada ku saba musu mu'amala wajen hukunci kaga yanzu a mu'amalan mu in mu ta nan duniya ne akwai bambanci ko ba haka ba yanda mai kudi zai zo ya sayi abu talaka idan ya zo shi ba zai kudin shi ba zai iya sayan abin da mai kudi zai saya ba yanda idan talaka ya zo kwana a hotel inda za ka sauke shi ba nan ba ne za ka sauke mai kudi ko ba haka ba a nan mu'amala ta zahiri wannan gwargwadon kudinsa wannan gwargwadon samun shi to amma Allah ya ce ban son unga wannan bambancin a wajen hukunci wajen adalci ina son unga an daidaita su saboda Allah idan aka je hawa jirgi misali mai kudi ya hau eh, first class talaka ma haika ce shi ma a mai adalci ya je can sai ya zauna ina economy can nan ne alal musi qadaruhu wa alal muktiri qadaruhu idan aka zo sauka airport wannan sai a zo a mota su za a fara kwashewa yan first class su za a fara kwashewa motar su ma daban sannan inda za a ajiye kuma airport can waɗancan nasu can waje akwai abinci su je su yi ta ci waɗannan kuma alal musi kadaru alal muktiri kadaru ne za su samu to kaga bambancin tiket na ya ba su wannan to kar ir wannan bambancin mu'amala na tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi din nan ya je kuma har kotuna mashi ma a rika kallon irin wannan mu'amala Allah ce na hana na hana nan kan daidai wa daida suke wajen hukunci da abin nan hatta alkali lokacin da yake fesin a tsarin kotu na musulunci lokacin da alkali yake fesin su yake su, ya kamata yadda yake ba wa talaka kallo ya kalle shi ya saurare shi a samu hakan na ma yake sauraron shi ma mai kuɗi, ya rika shiyarin kallon haka aka ce hatta a zaman kotu domin misali aka ce bismillah alhaji kai bayani yana yi alkali yana na'am na'am na'am shi kuma kai kuma ka yi bayani alkali yana ta wani abin nan ɗin shi yana ce ka ina kallo na ma baya yi wallahi ban zata ma zan fita kawai wannan in yazo zo ka bashi attention ka bashi hankalinka ka saurara masa wancan kuma in yana yi kawai ka abin nan duk ba a so duk ba a so ina fata an gane ko to Allah ya ce da mai kuɗin da mara kuɗin duka ni Allah nawa ne kuma ni na cancance su saboda haka falatat tabi'ul hawa kada ku kuskura ku bi son zuciya an ta'adaliu wajen zalunci da rashin adalci ta'adilu anan ba adalci bane ana nufin kada ku bi son zuciya wajen menene wajen murda gaskiya wajen kaucewa gaskiya wa in talu Allah ce idan kuka murde gaskiya kuka kauce autu uridu ko kuma kuka bijire wa gaskiya to fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran Allah madaukakin sarki mai bada labarin dukkan abin da kuke aikatawa ne ina fata an gane ko yawa ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku waɗanda kuka yi imani da Allah aminu billahi ku gaskata Allah ku ƙara imanin da Allah ku ƙara riko da Allah ɗin bayan ku yi imani ku ƙara jaddada imani da riko da Allah ɗin wa rasulihi ku ƙara imani da manzon Allah kuma sama da imanin da kuka yi da shi a farko ko kuma ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku gaskata Allah ku gaskata manzansa ko ku ƙara riko da Allah ku ƙara riko da manzansa wal kitabin ladina zala ku ƙara riko da wannan alƙur'anin ku yi implementing in shi ku ƙara riko da littafin nan da Allah ya saukar muku ala rasulihi ya saukar muku ta hanyar manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka na ma ku yi imani da littattafan da aka saukar kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da attaura jumlatan kawai a dunkulen shi ku yi imani da injila a dunkulen shi ku yi imani da zabura a dunkulen shi ba wai ku yi am aiki da shi in details ba no ka yi imani ce akwai a taura tabbas Allah ya saukar wa annabi Musa shi ka yi imani a dunkule cewa akwai injila Allah ya saukar wa annabi Isa shi akwai zabura Allah ya saukar wa annabi Dawuda shi domin Allah ya ce wa ataina Dawuda zaburan nan kuma farkon suratu ali imran duk yayi bayanin su alif lam zalikal kitabu alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi anzala al furkan duk Allah ya yi bayani su ka yadda Allah ya saukar da su a dunkule ɗin amma wanda za ka yi aiki da shi a dunkule kuma a bayyane dalla dalla shine al-qur'ani da ya zo a lokacinka inji Allah ku yi imani da Allah da manzansa da wannan alkur'ani qurani inji Allah ku yi imani da littattafan da aka saukar can wa mai yakfur billahi duk wanda ya kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala ya juya masa baya wa mala'ikatihi ya kafurce cewa babu mala'iku bai yi imani da su ba bai yadda ma suna nan ba wa kutubihi ya kafurce dukkan littattafan da Allah ya saukar daga sama wa rusulihi ya yi musu manzannin Allah gaba ɗaya wal yaumil akhiri da ranan alkiyama ranan ƙarshe Ta wannan mutumin fa faqad dalalan ba'idan hakika yayi bata mai nisa waɗanne ne rukunan imanin dama su ne al'imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri ko wal qadari khairihi wa sharrihi su ne rukunan imanin da ya sa ka zamanto mumini su suka mai da kai mumini to sai ka zo ka kafurcewa Allah ɗin ka kafurce mala'ikun ka kafurce littattafai ka kafurcewa manzanni sannan ka kafurce gobe kiyama to Allah ce duk wanda ya irin wannan faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mai nisan gaske ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri innal ladina amanu innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah a farko thumma kafaru sai suka kafurce thumma amanu sai suka sake yin imani thumma kafaru sai suka kafurce kuma thumma zdadu kufran sai suka ƙara kafurcin ma sosai fiye da da to waɗannan lam yakunillahu lahu liyaghfira lahum waɗannan Allah ba zai taɓa yafe musu ba wala liyahdiyahum sabila sannan Allah ba zai taɓa shiryar da su hanya madaidaiciya ba to ya mutum zai imani ya kafurce ya sake imani ya kafurce ya sake kuma kafurce ya ƙara kafurcin sama da na da malaman tafsiri suka ce magana a ayan ta sauka kan yahudawa da kiristoci ne mabiya taura da mabiya injila wato innal ladhina amanu lalle waɗannan da suka yi imani da annabi Musa sune suwa Yahudawa suka yi imani da attaura da annabi Musa sannan sun makafaru sai suka zo kuma suka yi watsi da bin dokokin shi attaura ɗin ai sun kafurce masa kenan sun ma'amanu sai kuma su kuma waɗancan kiristoci misali da aka saukar musu da mabiya annabi isa da aka saukar musu da injila suka yi imani da annabi isa aka saukar musu da injila sun kafaru daga baya suka zo suka canja injilan suka cire sunayen annabi suka cire waɗansu abubuwa suka kafurce kuma sai su rubuta abin rubutu su ce hada min indillahi ko liyashtaru bihi thamanan qalilan sai su ce daga Allah ne to kaga waɗannan yahuda ta bangaren su amanu bi annabi Musa wa taurata sannan a wajen aiki fa sai kafaru suka kafurcewa tafarkin annabi Musa da tafarki da shari'a da hukunce-hukunce da suka zo cikin attauran sannan waɗancan su kuma aka ba su injila aka turo musu annabi isa suka yi imani da shi sannan daga baya suka zo suka sake koyarwan annabi isan suka kafurcewa dokoki da shari'an da suka cikin injilan domin ai Allah ya ce ya saukar musu a cikin injila da attaura cewa al'innal al'ainu bil'aini ko wanda ya cire idon wani a cire nashi wanda ya yanke kunnen wani a yanke nashi wanda ya cire hanci wani a yanke nashi wanda ya kashe rai a kashe ko to da suwa ake rigima akan ba za a yi wannan din ba na'am su ne su ne ko suke shari'a eh, suke ce ba za a yi shari'a ba za a yanke hannun mutane Allah ce ai yana cikin littattafansu ai wanda ya cire ido wani a cire nashi ya cire ikunne wani a cire nashi ya kashe rai a kashe shi shi ma ya ce to Allah me yasa sun kafir sun imani da littafi wai daga annabi Isa sun kafurce masa a wajen menene a wajen tabbaka shi da aiki da shi din sun kafurce. to bayan sun kafurce ma annabawan da aka saukar musu aka turo su zuwa gare su aka ce sannan kuma idan annabin ƙarshe zo su sake waɗancan su bi shi shi ma da ya zo ɗin sun mazdadu kufran sai suka ƙara wani kafurcewa annabi ɗin da kafurcewa ƙur'ani sama da kafurcewa annabawansu da aka aiko musu da kuma littattafan shine an ƙara kafurci kan kafurcin da da ake kai kenan to Allah ya ce irin waɗannan lam yakunillahu liyaghfira lahu, sam Allah ba zai taba gafarta musu ba haramta giya nan duk yana cikin littattafansu amma kaga su ne masu sai da shi su ne masu manyan shaguna na sai da giya haka za ka tarar sun sake duk a yana na a cikin littattafansu to Allah ya ce ni ba zan gafarta ma waɗannan mutanen ba kwata-kwata walaliya hadiyahum sabila ko ba zan taɓa shiryar da su ta farke madaidaici ba in ji Allah ina fata an gane ko Allah ce bashiril munafiqina su kuma munafiqai ya Muhammadu ka musu bishara ka musu bishara bi anna lahum azaban aliman ce wata azaba mai radadi tana jiran su tana dakun su kawai ina fata an gane ko waɗanne ne munafikai Allah ce alladhina yattakhizuna alkafirina awliya'a waɗanda suke rike kafirai a matsayin masoya masoyansu majibinta al'amuransu abokanan shawaransu abokanan haɗa kansu min dunil na su bar ‘yan'uwansu mummunai. su bar ‘yan'uwansu mummunai su je su riƙa kafurai su ne abokanansu abokanan shawaransu majibinta al'amuransu masoyansu ‘yan fatinsu wanda za su fifita su min dunil na sama da 'yan ‘yan'uwansu’ Allah ce duk suna wannan wai don su samu kujera ne ko su samu matsayi ko ba a ba mutum ambasado ko a ba shi minista ko a ba shi commissioner ko a ba shi sakataren gwamnati ko a ba shi mai bawa gwamna shawara ko a ba shi kaza kaza kaza kaza Allah ce a inda humul izzata a wajen kafiri ne za ku nemi matsayi wajen kafiri ne za ku nemi matsayi in ji Allah da mukami ai ku yi kuskure domin kuwa fa innal izzata lillahi jami'a dukkan wani matsayi da abin nan da ɗaukaka tana hannun Allah ne gaba ɗaya saboda haka ku neme ta a wajen Allah subhanahu A anan me yasa kun ga ai albishir idan aka ce yi wa mutum albishir yawanci albishir ana yin shi ne akan me akan alheri akwai ne al'abun alheri ai ba za ka taba cewa ne albishirinka wane ya ce goro ya ce gobe za a fille kanka ai ba a albishir a irin wannan ina fata an gane ko wane albishirinka kaza kaza wane ya mutu sai dai in wani mugu ne maki na Allah mai cutar da musulunci wannan albishir ne mai kyau to amma misali yanda su munafiken suke deceiving din mutane su bullo maka akan cewa su mumunai ne tsaf ka yarda da su har ka natsu da su din sai su zo kuma su su yaudare ka su ha'ince ka to sai aka mu'amalance su suma iri yanda suke mu'amala da mutane sai da aka ce musu wani albishir yana jin daɗi zai ji alkhairi sai ya ce goro sai ya ce azaban aliman na jiranka saboda su ai sai da suka fito maka da sifan da kan natsu da su sai suka betrayin ɗinka suka ha'ince ka shi ma Allah ya ce a musu mu'amala bai ce akhbiruhum ba da sai Allah ce ka ba su labari kawai amma ya ce je ka musu bishara da albishir kalman bishara kuma sai an jawo hankalinka kana farin ciki kana so ka ji alheri to Allah ya ce su ma yanda suke wa mumunai a musu haka su ma eh, an musu albishir ɗin sun ji daɗi za su ji sabon labari mai daɗi mai farantawa sai aka ce anna lahum azaban alima akwai azaba mai raɗaɗi yana jiran ku ina fata an gane ko to kaga bi ma'ana sai Allah ya faɗi irin waɗannan na farko ya kira su munafikai sannan na biyu ya kira ya nuna makomansu shine menene wutan wuta mai raɗaɗi na jiransu sai da Allah ya faɗi sunansu ya faɗi sakamakonsu daga ba sai ya faɗi irin aikin da suka yi so duk wanda ya irin wannan aikin kenan munafiki ne sannan wuta na jiran shi sai Allah ya faɗi aikin me suka ya Allah aka kira su munafikai me yasa aka tanada musu azaban aliman Allah ce suna riƙan kafirai a matsayin masoyansu majibinta al'amuransu abokanan shawaransu da hulɗansu da komai ɗinsu sama da ‘yan uwansu mumunai suna haka kuma don neman mukami don neman girma a hannunsu neman izza eh don a tafa wa mutane america su tafa mai don a yaba mai eh, a cewa ne bai da bambancin addini wani is a very simple person moderate muslim irin shi muke so irin shi kaza kaza kaza kaza a rika tafa masa ka kalli direban shi ma wani ne ka kalli ma kaza kaza ba a haka sam na'am mu ci gaba وقد عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آية maɗaukakin sarki ya ce wa nazzala alaikum haƙiƙa Allah ya saukar muku ku musulmi fil kitabi cikin wannan alƙur'anin Allah ya saukar da dokoki da ayoyi cewa an idza sami'tum ayatin lahi idan kuka ji ayoyin Allah ana karanta su ana izgili da su ana kafurce ma'ayoyin Allah to fala taq'udu ma'ahum kada ku kuskura ku zauna tare da waɗannan wanda suke wasa da ayoyin Allah suke izgili da ayoyin Allah suke kafurce ma Allah ku daina zama da su ku daina zama da su domin matukan ka riƙi kafiran duk wanda suka riki kafiran auliya a din masoyansu kullun suna tare da su kullun tare da su suke zama to lalle za ka ji kafiri ya furta mummunan kalma ga musulunci ko ba haka ba shi kuma yana zaune ko wata ta zo misali in yan fati ne misali kai dad woman na ye eh, woman always da eh, in shield in hijab in hijab yace kai if them you know those people kaza shi ma har yana taimaka musu sai ya ji in dai cikin kafurai kake kullun su ne majibintankan su ne masoyanka bayan da za a yi ka cuɗanya da su ku zauna ku wuni ku yi harka wani bai faɗi bakar magana ga musulunci ko ga wani abu na shari'ar musulunci ba ina fata an gane Allah ya ce to kai mai zama da su kana hulɗa da su har ka ɗauke su masoyanka su ne komai naka to na saukar maka ka tuna na saukar maka a Kur'ani na ce duk inda za ka zauna ka ji an faɗi mummunan kalma ga addinin musulunci ko ga annabi ko wata aya ko a yi izgili da hijabin mace ko a yi izgili da gemu wani musulmi duk wani abu dai na shari'a Allah ya ce ai na ce kar ku zauna tare da su da kaji an fara ka tashi ka bar wajen ko ka nuna bacin ranka in kuma baka nuna ɓacin ranka ba kishi ya kama ka ka mai da martani ka nuna ranka ya ɓaci to innaka idan misluhum Allah ce to dama kawai kai gida ɗaya ake kawai dama kai su ɗin ne to haka Allah ya ce na saukar muku da doka fil kitabi a cikin wannan alkur'ani an idza sami'tum ayatin lahi idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha wani kafiri ko wani mulhidi yana kafirce yana jan ayaya ya yayi wasa da ita ya yi izgili da ita falata ƙuduma ahun ku daina zama ciki waɗannan mutanen domin a kowane lokaci fushin Allah zai iya saukan musu zai haɗa da kai fushin Allah zai iya saukan musu zai haɗa da kai kada ka yadda ka zauna a wannan wajen ka raba kawai ka raba gari da su mutumin da ba zai respectin annabi zai soki annabi kana zaune ba zai girmama Allah ba zai soki Allah kana zaune ba zai girmama Qur'ani zai soki Qur'ani ya soki wani abu na musulunci kana zaune to babu shakka inji Allah subhanahu wataala kai ba musulmi bane ka tashi ne hatta ya fi hadithin ghairihi sai dai in wani topic za a dauko daban a yi magana to amma banda na sukan addini in suna zagin kuna tare da su to innakum idan mithluhum ina tabbatar muku inji Allah kun zaman to su domin inda zan kai su nan zai kai ku inda zan kai su nan zan kai ku inna Allaha jami'ul munafiqina ka gani dama can ai Allah ce masu zama da su masu eh, masu hulɗa da su din ai munafikai ne ko yace to Allah ce ni Allah jami'ul munafikina mai tattaro munafikai ne wal kafirina un hada da kafiran gaba daya un zuba su aina fi jahannama jami'an ƙwariya ɗaya zan zuba ku in ji Allah subhanahu ta’ala ƙwariya ɗaya zan zuba ku ji Allah subhanahu ta'ala. ina fata an gane ko yawa ne. kada ka yadda ka zauna ka sake wa kafiri menene don kuna wani hulɗa ya taɓa addininka kawai don kuna wani hulɗa ya taɓa addininka ina fata an gane ko allazina su waɗanne ne waɗannan munafikan da zan haɗa su da kafirai su ne allazina ya su na bikum su ne ku musulmai waɗanda kuke ganin su kullun cikinku a matsayin ‘yan uwanku musulmi amma kullun ya su na bikum wato suna sa kunne su ji wani mummunan abu ya shafe ku shine a ka rika sa kunne kawai ka ji wani mugun abu ya samuwa ne to su haka suke cikin kudin nan kullum suna sa kunne kullun suna sa kunne su ji wani bala'i ya shafe ku idan suka sa kunne kuka je yaƙi musamman ma in kun je yaƙi to nan ne za su sa kunnen ya fi ko'ina fa in kana lakum fathun min Allah idan labari ya zo musu ce Allah ya ba ku nasara nasrun min Allah wa fathun qarib Allah ya muku buɗi ya baku nasara akan kafirai to qalu sai kaga sun silalo kuma sun zo wajen ku alam nakum ma'akum in sun ga ana raba ganima ana raba fai'u sai kaji suna ce alam nakum ma'akum ai muna tare ai ai tare muke ai in ga maka ai ai ai ai mun yi kaza sai su nuna maka su ma a wannan yakin akwai wani dan guduma da suka bayar eh ai nahnu ma'akum alam nakum ma'akum idan kuma aka je yakin can suka ji kafirai sun samu nasara akan musulmai fa in kana lil na nasibun kafirai sun samu nasara akan musulmai qalu sai su zagayo kuma su zo wajen kafiran su ce alam nastahwiz alaikum ai ba muna tare da ku ba ai muna haɗe da ku ai inna ma hannu mustahzi'un Waɗancan mumuna ai kawai muna musu izgili ne kawai ba ma tare da su wa namna'akum minal mu'minin ba ma kawo muku secret su ba ma kawo muku su eh ai muna tare to su suna haka ne don su zamanto in between su ba su nuna wa musulmai mumunai su makiyansu ba balle musulmai in sun tashi kai yaƙi su haɗa da su can ma kafirai ba su nuna musu makiyansu bane. sai suka nuna musu masoyansu ne domin su ma kafiran idan suka tashi kawo yaki kai hari su ce menene kar a taba waɗannan namu ne su ma musulmai in sun tashi kai hari wa kafirai su ce ban da suwa ne waɗannan namu ne wai su sun yi haka sun tsaya in between tsakatsaki din nan domin komai nasu ya rika tafiya daidai ba mai musu barazana ba mai taba dukiyansu ba mai taba eh, ba mai yakansu ba mai abun nan su suna ganin in sun yi haka sun kukuta kenan shine Allah subhanahu wataala yace fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci na gaskiya a tsakanin ku gobe kiyama domin abinda musulmi ya sani game da su zahiri ana sallah da su ko yawa musulmi ya dauke su yan uwansu ne yawa amma Allah zai hukuncin gaskiya gobe kiyama ya tona asirinsu kuma walan yaj'ala Allahu kafiri na 'alal mu'minina sabila Allah ba zai taɓa sanya wa kafirai rinjaye na kwata-kwata akan mumunai ba ina fata an gane to anan idan muka duba muka da wannan aya ɗin malamai a ƙarƙashin wannan ayar tace wannan wa idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi tana nuna karara wannan aya ta hana mutun ya zauna da dan bid'a majalisi ya hada su ko da mutumin da yake shirka ko mutumin da yake mulhidi ko mutumin da yake jan aya ya fassara ta yayi tawilin ta ya murde ta misali Allah maɗaukakin sarki yana ci a cikin suratul hujurat wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la nitu walakinna la imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra shine sayyidina umar abubakar wal fusuqa shine sayyidina umar wal isyana shine sayyidina usman wannan fasaran tayi to kaga yanda aka yi tawilin ta ake zagin manya-manyan sahabbai wajen fassara ta to kada ma ka zauna tare da waɗannan inji Allah mai ahalari manan ya ce ai la ya hindu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatu duk waɗannan wuraren bai dace ka zauna da fasiki ko kana zauna kana zama da kana mu'amala da shi wa yaktadi bil, eh, bil ulama aka ce mutum yayi koyi da malaman kirki sai aka tambaye shi suwaye malaman kirki yace al muttabi'ina li sunnatin nabi sallallahu alaihi muhazzirina min ittiba'i shaytan wanda suke umuri da bin tafarkin manzo Allah da sunnansa suke gargadi daga barin bin masu tafarkin wato shaidan duk wani abu wanda ba sunna ba na ɓadda mutane mutum ya ƙaurace masa kaurace musu kai anan malamai ma sun faɗaɗa suka ce hatta karanta novel hatta karanta novel hatta karanta waɗansu abubuwa na ɓata tarbiya domin suna saba wa abinda Allah ya saukar a ƙur'ani ne suna gurɓata tarbiya kai aka ce hatta ma irin suka na fina-finai ɗin nan na menene za ka ji ana furta kalmomi na saba wa Allah a cikinsu even God let me tell you even god cannot menene cannot save you from me haka wani zaka ji wai wai shi actor ne ko kuma boss ne ce ko Allah ma bai isa ya kwace ka a hannuna ba kaga yustahza'u ubillahi ne ana yustahza'u ubillahi ne eh? ko kaga kana kallon fim misali wani wani abu ya faru da wani yace god god why me why me and my family god ka juba wai yanda yake challenging Allah duk irin waɗannan malamai in ka je wannan karkashin ayan sun faɗaɗa bayanai duk an shiga da shi duk wani zance da ka ji akwai sabon Allah a ciki Allah ce fala taqudu ma'ahum ta yahudu hudu fi hadithin ghairihi ina fata an gane ko duk waɗansu tunani masu rugurguza aqida yan littattafai masu bata aƙida yan littattafai masu bata tarbiyya yan littattafai masu kauda mutane daga barin tafarki da sunna na manzo Allah sallallahu duk irin waɗannan malamai sun kawo shi a cikin karkashin yace duk musulmin kirki ya kaurace musu kada ya zauna ma a cikin su kawai kuma duk mai izgili da wata aya ko wata sunna ta manzo kafiri ne inji Allah mu subhanahu wataala eh, wala in sa'altahum la yaqulanna innama nakhudu wa nalqu billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Eh? idan ka tambaye su me yasa kamar yanzu misali a zauna a wani dandali ana hira ai wato wani ustazu ne yazo yana sallah yayi wani wani irin Allahu akbar yayi wani irin haka yana karatu da yazo gairil mangarubi yace wala wal aka fashe da dariya Eh? wani shi zai wani tanwil ko aka fashe da dariya duk wannan izgili ne Allah ce in ka faɗa don ka ba da dariya don raha kai kafiri ne in ka faɗa ma da gaske ma don abun bai maka ba kai kafiri ne shi ba a uzuri da wanda ya abun bisa ganganci da wanda ya abun bisa raha da wanda ya abun ma bisa ma don kawai ya ƙara munana abun duka ɗaya ne la ta a taziru fartun ba da imaninku ce babu wani uzuri da zaka ka Allah da manzansa da ayyusa sun fi karfi ka zauna kana wasa da su kana faɗan su yanda kaga dama da makamantansu ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri za ka samu irin waɗannan kalmomin a wajen musamman irin gardawa din wanda eh, za ka same su ga wanda ya makarantar allo sosai ya zauna zaka ji idan mutum zai zaɓi da ce kai matsanan da wani kunne kamar aluja ina fata an haka za ka ji kai ina ka je muna jina ka naje iza tutule ne wa ya je bayan gida ne tutule tutule haka za ka ji irin waɗannan kalmomin nasu haka da makamansansu naje tutule ne ina fata an gane ko to haka za ka ji suna a irin waɗannan kalmomin duka ba su da kyau ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا munafiqina lalle munafikai yukhadi'una Allah wato suna ha'intan Allah a ganin su wa huwa khadi'uhum shi kuma Allah mai maida musu martanin ha'incin su ne ina fata an gane munafiki kullun yana ganin kaman shi ya nuna a zahiri musulmi ne amma a ba musulmi bane su suna gani wai su yi wa Allah dabara yanda za su rayu ba abinda zai taba su to Allah ya ce zai maida musu martanin menene martanin wato wannan ha'incin da suke yi waɗannan suna daga cikin irin sifofin Allah da ba a faɗansu sai da muƙabil me muƙabil wato Ah, kamar yanzu misali Allah ya ce yana alan akhadi'uhum Allah ya ce shi ma Allah zai ha'ince su to wannan yana daga cikin sifofin da ba a cewa ya Allah yana ha'inci ba a faɗa sai dai a ce Allah yana mai da martani Allah yana ha'inci ga masu yi masa ha'inci ba a faɗan na Allah elon sai an kawo abinda waɗancan suka yi sai a kawo na Allah a yawa a haɗe ba a faɗan su eh, kaɗai Allah anan ya nuna shi ma zai zai zai musu zai yanda suka yi ha'inci na shi ma Allah zai maida musu martanin ha'inci to Allah baya kiran shi al-mukhadi'u mai ha'inci ya Allah mai ha'inci ka ha'inci suwa ne ba a faɗan wannan separate sai dai a ce Allah mai mai ha'intan masu ha'intan shi ne ina fata an gane sai ka fara cewa innal munafiqina sai ka kawo yukhadi'una Allah tukuna he ka kawo wa huwa khadi'uhum innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan ba a cewa Allah yana kaidi ya mai kaidi ya mai kaidi a sai dai kace mai maida mai kaidi ne ga masu menene mai maida martanin kaidi ne ga masu masa kaidi ina fata an gane ko wannan yana daga cikin waɗannan sifofin da ba a kiran Allah sai an kawo irin aikin da suka yi don a gane ashe Allah maida musu martani yayi ga irin aikin su din innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle Allah ah, munafikai su suna gani suna ha'inta Allah suna yaudaran Allah suna yi ma Allah wayo wa huwa khadi'uhum shi Allah mai maida musu martanin ha'incin da suke yi ne yanda suke rayuwa a cikin musulmi wa idza qamu ila salati munafiki ba zai taba maka sallah shi kadai ba inda shi kadai ne bai iya ga ba wani kusa da shi ba zai sallah ba dama ba muminin bane dama pretending yake kawai a zahiri to idan kuma har ka ga munafiki ya je an yi sallah da shi to kamu kusala ne cikin kasala zai je zai je cikin kasala kuma da don yura'unan nasa don a gansu ya ce kai mun kwana biyu fa ba mu je masallaci mu je fakar a dago mu mu je don su gane fa har yanzu muna tare to sai a ɗan tashi ce to mu je ɗin dai sai a je a yi ta rububu a ɗan gaisa da mutane ɗan gaisa da mutane don eh, su nuna mutane har yanzu fa a ana tare muna sallah tare menene saboda in an tashi dai musulmai su amince musu su yadda waɗannan nasu ne amma inda ba don riya baɗe don mutane su gani wallahi ba sa zuwa wala yazkuruna laha kuma illa kalilan ba sa taba ambaton Allah ba sa taba bauta Allah sai dan kadan dan kadan shi shine wannan ɗin in aka fita a yi riyan sai a dawo a zauna subhanallah subhanallah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah yazkuruna Allah kenan ana yi ana dan daga ita don mutane su ta kaiwa ne yana ambaton Allah daga nan in an bace kuma bat kullun zaka gansu muzabzabina baina zalika zaka same su a imauce a imauce kawai muttaribina su ba sa tare da mumunai 100% su yi imani su yi sallan na gaske sannan ba sa tare da kafiran su bayyana kafircin karara sun ki su bayyana wa e, e, kafirai can su mumunai ne nan ma sun ki su bayyana mumunai su kafirai ne Mu zabzabi na haka nan za ka same su in between kawai suna ta, ta kai kawo eh, a wani hadisi nan san ingancin shi ba cikin kurtubi ne manzo Allah sassale ce munafiki kaman mutum uku ne suka fada ruwa mumini ya fada mumini da kafiri mumini da ya fada sai ya tsallake ruwan sai munafiki sai ya fada shi kuma zai tsallake yana ta buga ruwan yana ta iyo yana ta iyo sai da yaje can muminin yana ce mai hauro kawai sai kafiri daga nan gaba yana ce a aka juyo ya fi. sai ya je mumina ce ka biyo ta nan ka biyo yi nan ɗin wannan kira shi wannan kira shi har ya gaji da buga ruwan ya nutse ya mutu to a haka zai rayu shi ba da kafiran ba shi kuma ba da mumunan ba shine na baina zalika la ilaha ula'i ay la ila ma'a iman wa la ila ma'a kufri Allah ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah fa ya batar falan tajida lahu sabila ba za ka taba sama masa hanyar shari'a bane ka ɗauko kaset ka bashi ka kawo shi wajen wa'azi ka kawo shi wajen lecca ka yi wa'azi ka ja hadisi ka yi kaza ka yi kaza ka yi ta fama ba za ka taɓa ba ne don Allah bai so shi da shiriyan ba to haka munafiki ke sai dai ka buga ka bashi kawai ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kyautata ƙarshen mu ya tsare mu daga munafurci wannan shine abin da ya saukaka a yau insha Allah amin ya rabbal alamin آمين يا رب العالمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله طيب. نعم نعم

eh amma yana haihuwa kuma eh to bi ma'ana su biyu ne ko uku ina fata an gane tambayar bi ma'ana bai kusantan daya har ayi shekara biyar kuma yana ba wai rashin lafiya bane dalili yana haihuwa tare da daya kaga wannan ya batta jiya duk mun ka ayoyin nan duk ayoyi a kansu muka yi magana mai nisantan iyalin shi ya barta kalmu'allaka ya batta ya ƙi sake ta ya ƙi biya mata bukata ya ƙi kusantanta ya karkata zuwa ga ɗayan duk mun faɗi waɗannan abubuwan mun yi diagnosis nasu jiya mun faɗi ayoyi da hadisai daban-daban ya rage ga mutum awa Allah cewa makon namu azzibina na hatta na basa rasula ba za mu taɓa yi wa mutum azaba ba sai mun turo aya mun turo mai ɗan sako ya faɗa masa duk mun faɗi wannan mutum in ba zai iya riƙe ƴar mutane ba ya sallame ta tsakani da Allah subhanahu wataala kai kaje kace kana so ka raba ta da gidansu yawa ba za ka zo ka wulakanta ta baka tara kanka alhaki rabu da ita can in baka son ta duk mu yi bayanin waɗannan abubuwan jiya ba abun kunya bane ka ce ba na son ki kawai dan ka zauna kana tara kanka alhaki maximum period da Allah ya bayar mutum ya kaurace matan shi shine wata hudu shine kada mutum ya kuskure wuce wuta hudu amma ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ba shekara uku shekara biyar mutum bai ina jin ita ma ta yi auren ne saboda limalihi ne shi ne ai ta yi aure saboda kuɗin shi ne wataƙila don don ke kenan ke wahalar da waɗansu da ka yi auren domin shi to sai ka shigo ya ka gano ashe ba shi ba ne ma ba jin daɗin ka yi aure don kuɗi sai ka fi ka kai auren kaga ba a zama da ke ba a kusantan ki ba a hira da ke ba a biya miki bukata amma ga abinci kala kala ana zubawa daga baya a gano ashe ba nan ma jin dadin rayuwar ma yake ba ba nan ma kwanciyar hankalin ma yake ba amma kula ka a bai da kai ma mutum ai hira da kai shine ma abin nan shine matsala shi yasa manzo Allah ce duk a aje waɗannan a akan addini kawai in mai addini ne ya san Allah zai tada shi gobe kiyama ya tambaye shi hakkinta tambaye shi haƙƙinka wallahi ina ina tabbatar muku kullum muna cases din aure din nan a nan darun rahama da muka bude wani sa'i a nan ina rantse muku wani sa'i idan ka ga yanda musulmi ke mu'amalantan matansa he ka samu a nan kabala yiki sai ka samu a nan angwari miki abu mamaki he ka samu gwan sarki yiki sai ka samu cikin garin kaduna nan yake amma in ka ji mu'amalar za ka ce wallahi wani society ne na maguzawa ake abun inda kwata-kwata saƙon manzon Allah bai taɓa leƙawa ba kai ko ba ma guje ma bai mu'amalantan matan shi yadda mutanenmu suke mu'amalantan matanmu kaga wannan ai tace yana zuwa karatu ya zauna a gaban malamai ya zauna a sahun gaba ya zauna abun nan ai haka tace tace ba ta zargin shi wajen addini da kula da addini to amma ka duba mu'amala to shi yasa he ka samu gashi kana sallan tsaf kana ibadan tsaf kana kaza tsaf kana kaza tsaf amma ta haƙƙin wani can he ga shi zai kai ka wuta shine matsalan ta dalilin makwabci ma mala haika je wuta duk sallanka da ibadanka haika je wuta ta dalilin ɗanka wa ƙudu hannasu wal hijaratu ne ke jiranka ta dalilin matanka ɗin ma haka ne to shi ya sa mutum ya riƙa kula ba wai ka bawa Allah haƙƙinsa Allah ita ibada ya raba ta kashi biyu ka bashi nashi haƙƙin fuli sai a matsayin shi na mahalicinka sai ka zo ka bawa bayin Allah haƙƙoƙinsu zakka don wa ake bayarwa don bawan Allah ne amfana amma kalmar la ilaha illallah fa Allah sallafa Allah zakkafa azumi haji amma kaga zakka saboda bangaren mutane ne ka duba haƙoƙin makwabta ka gani ka duba haƙoƙin iyaye akan mutum ka duba haƙoƙin yaya ka duba haƙoƙin matanka ka duba haƙoƙin abokanai ka duba haƙoƙin shugabanninka ka duba haƙoƙin society marayanka da jama'an da kake rayuwa da su to mutum ya rika auna ido da kare mafa ya kai kare mage ta kai mutum wuta fa mage wannan ta kai mutum wuta wallahi kare wannan ya kai mutum aljanna aka gafarta masa to ballantana dan adam da Allah ya daraja shi ka dauko 'yar mutane ka rika wulakanta ta kai baka sake ta ba kuma ka nuna ba za ka sake ba ka nuna kuma abin nan eh, ka gama ce ta zo neman taimako ta ce wallahi tallahi da mijinta da komai kuma yana da hali amma baba shi ne ta ce in ya bata kobo za ta tsine masa albarka wai shi kuma ya bi kwai matan da ta zo nan da ɗanta ita tana yawon neman abinci ta same ta ce da mijinta da komai duba ta ce babarta ta ce ya yi dinayin ɗan da suka haifa ya bar mata ita amma shi ya yadda ɗan shi ne amma kuma ta ce ba ta yafe masa ba har gaban Allah in ta ba shi kobo a in ya ba ta menene kobo kuma tana rike da ɗansu ka duba ni irin wannan musiba ta ya za a yi ka biye ma mahaifiyarka wajen saba wa al'aila ta'ata li makhluqin ba a saurara ma wani ɗan adam a kan tafarkin da zai ɗora ka na saba wa Allah magana Allah ake gabatarwa ka bi na baban ka ɗin gaba ɗaya Allah tattara ka da ita ya sa ku a wuta saboda aka yi ka ji a'a ta ce za ta mun baki ne bakinta ba zai kama ka ba inda akan tabbatar da abin da Allah ya ce a tabbatar ne ne ba sa ganewa haka za tarar na rufa mana asiri kawai na'am wani shi ya amin ya rabbal alami amin amin amin amin Allah ya shirye mu ya shirye ƴaƴan al'umman musulmi gaba ɗaya Allah ubangiji ya saka mata da alkhairi ya karɓa mata Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin kamar yanda nace yau za a fara tahajjudi karfe ɗaya a tashi karfe 3 na dare insha kuma ana daɗa jaddada in ka zo da abun hawa aka fara ba za ka ɗauka ba in kuma za ka zo ne ka ɗauka to gara ka zo da kafa ko ka je wani masallaci babu wani la zarara wala dirara babu rigima babu tada hankali da makamantansu Allah ya mana albarka ya sa mu dace Allah ya karba mana Allah ya sadar da mu da alkhairin goman karshen nan gaba daya Allah ubangiya ya sa mu dace da lailatul qadari Allah ubangiji ya sa mu dace da dikkan abubuwan da Allah ya tanada ciki waɗannan kwanaki masu albarka Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika la tudhillana bi ma'siyatik waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala 'abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin